Titus Sura ta biyu Amma kai kam, sai ka faɗi abin da ya dace da sahihiyar koyarwa, dattawa su kasance masu kamun kai, na natsatsu, mahankalta, masu sahihiyar gaskiya da ƙauna da kuma jimiri. Haka kuma manyan mata su kasance masu keɓaɓɓen hali, ba masu yanke ko masu jarabar giya ba, su zamana masu koyar da kyakkyawan abu. ta haka su koya wa mata masu kuruciya su so mazansu da ‘ya'yansu, su kuma kasance na natsatsu masu tsarkin rai, masu kula da gida, masu alheri, masu biyayya ga mazansu, don kada a kushe maganar Allah. Haka kuma ka gargaɗi samari su yi kamun kai, kai ma sai ka zama gurbi na aiki na gari ta kowace hanya, da koyarwarka kana nuna rashin jirkituwa da natsuwa. da kuma sahihiyar maganar da ba za a kushe mata ba don a kunyata abokan hamayya su rasa hanyar zarginmu bayi su yi biyayya ga iyayen gijinsu su kuma gamsar da su ta kowane hali kada su yi tsayayya ko taɓe-taɓe sai dai su riƙe amana sosai don su ƙawatar da koyarwar Allah mai cetonmu ta kowane hali alherin Allah ya bayyana saboda ceton dukkan mutane. yana koya mana mu ƙi rashin bin Allah da mugayen sha'awace-sha'awacen duniya, mu kuma yi zamanmu a duniyar nan da natsuwa, da adalci da kuma bin Allah. Muna sauraron cikar begen nan mai albarka, wato bayyanar ɗaukaka Allahnmu mai girma, mai cetonmu Yesu almasihu, wanda ya ba da kansa mu, domin ya kwanso mu daga dukan mugun aiki, ya kuma tsarkake jama'a su zama abin mulkinsa. masu himmar yin kyakkyawan aiki. Ka yi ta sanar da waɗannan abubuwa, kana gargaɗar da su, kana tsawatarwa daga ƙarfin umarni, kada ka yarda kowa ya raina ka.